wal auradu to shi ke nan kun ce kun dawo nan kun fi wayewa na wannan auradu ne na ɗaya na ɗaya na biyu na uku ba can wai na duba wannan ma na uku na hudu ina kallon shi ina kallon shi don gawa dana yau ne da cewa guda biyu ne kawai ma matsalan ana rufewa shi ke na yi rikici

littarikati tijjaniyyati wannan hudun na su ne kashin baya duk wanda karya nan sun karyu ta'ala al'ana zo a nuna masarin taso a nuna masarin na kishu Ani umuran ta don manata al'auran da wannan wanda ya tattaro hafi al'auran wa kullu wahidin min hada kowanne su yaj'alu tariqata ta, kowanne na mayar da tariqar tijaniya dinan jadidan sabon addini mustaqillan mai zaman kansa istiqlalan tamman cikakken zaman kai a addinin islam muna son ne makwasha amma na ga dole za mu canza tafiya a cikin littafin me sunan babin دين جديد مرة دو جن صدق وكفر طريقة التجانية دين جديد كو to shi ke na ai wani na ce da rika tijani ne sabon addini ne ce za nuna ma kayan magana sai dai babu hujja za nuna yace wannan in kowanne ka kalla yana gwada maka lalle ɗariƙar tijjaniya addini ne mai zaman kansa musulmi ba zai yi shi ba awwalan sarraha jawahirul ma'ani bi anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam huwa alladhi lakana shaykh tijani ai ga wannan baka bukatan hujja an yi sa ba ya ko hadal yakadatan wa mushafatan baki da baki ainihin eh, wa'azina lahu ya ba shi dama bitar ƙinihi ya karantar da shi lil khalqi fa huwa ko idinin manzon Allah ne ila khalqillahi yanzu na mai zama ƙarya ba ba zana kenan wannan duka banda wanda sabai suka yi kenan ina shekara dubu daya kila wajen ɗari biyu aka kira shi aka zo aka nuna masa wannan wannan nuna ba addinin musuluncin da annabi ya karantar da shi ne ba wannan wani addini ne sabo mai zaman kansa tunda annabi ne ya taso daga inda ya taso ya shaɗu da shi baki da baki ɗauko daga wannan in har aka da aka sallama haka an karya kashin bayan tijjaniya wa zai yi musulmi dai ba zai yi ba kun Eh? ko iya nan aka tsaya wannan kaɗai ka shiga ka tafi alfafata da kai a duniya sai ka kaɗai jana kan kai da ka zuba hujjojin duka a tsaya a yi mukabala a kan wannan dai sai da su rusa wannan ka'ida suna rushe wannan ka'ida kuma babu inda tijjaniya take yan suka ce jawahir ma'ani ba gaskiya ne ba shi kenan ko tijjaniya ta zama ba gaskiya ba gaba ɗaya an huta ثبت أن هؤلاء الذين يدعون رؤية النبي دعيا ثبت متعن ما صدق وجن النبي يقظة أنهم يرونه حقا ويعطيهم ديانات إباس الدين جديدا إلى الناس لكان كل ما جاءوا به من عنده من الجملة من جملة شريعته دا أبو يزود شيء جباء شريعة ولو كان كذلك لبطل in wannan ta tabbata to ku shara musulunci ta zama gariya ina ta an gane inda wa'annan abin da suka zo da shi annabi zai zo ya karantar da su to da shara musulunci ta zama gariya tunda Allah ce aliyu ma kamar lakum dinukum me aka cika addini to ba wani sako ka kalli wucin jimlar layi biyu da rabin ce wannan ma inda kai ne yanzu da baka komai ka haddace wannan zai taimake ka in ku wancan jumla ta tabbata to ayan ta tashi ƙarya ko abin wa kamar tu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan ba ka da bukatan fasara wannan in wancan aka ce annabi zai zo ya koyar da abu baki da baki ice ka je ka koyar da shi to me aka cika da can sai da shi bayani ku. to ka rike wannan makami ne amma ba ko ina za ka dinga sakin sa ba me neman gaskiya ne za ku tattauna da shi akan haka wala batala aidan ahadisu sahiha hadisai masu karfi da su kun ga magana irin da kai ne ko me kai ne ka sha alqur'ani ka sha hadisi sannan ka ce ai <laughs> muddin kana da alqurani muddin kana da hadisi wannan dan bidiyo ba ka ji ba shi ba me alqur'ani kaga ga aya ka ji to ya ya kai da batijani. dole ta kai barka a dawo kan hadisi to ga hadisi wala batara aidan ahadithun sahiha kathira yatamassaku biha ulama suna wanda malaman suna ke da su fi yi lil bidai wa anwa'id dalalati mithlu qawlihi wa akum wa innahu man yash minkum kasara ikhtilafa kathira wanda ya yi cikin ku dai gaskiya da yawa وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين تجانية سنة الخلفاء الراشدين ويسوس تحضر عن نبي كثير من الناس يريدون كهوتا تقول هذا كينن للي طريقة تجانية تحضر عنه كند النبي يتقول كي سنة دا سنة حليفو فينا المهديين عبدو عليها dole abin da batun jani zai zo uku da shi ko in ya sai ka da ma daraja abu duk ma aqidar da za ta bayyana in ba nan ba to kayar yin nawa ce wa kuma iyyakum muhdathatul umur me za a kira da rika tijaniya ne mata ko da ka taɓa sanin hadisin mudas ba to yanzu za ka gano to da an ce mudas ba abun da zai zama kaso tijaniya fa inna kullu bid'atin dalala هذا مبدا النبي بيش با احدث بعد رسول الله ومثل قولي لا تقوم الساعة حتى يبعث الدجالون سي أن تعدوا الدجالين كذابون قريب منكم كلهم يزعم أنه رسول الله to yanzu kai a juya take a gare ka in baka juya wannan ba sai ai maka na misali na kane kana horar da karanka shekara shekara biyar nan nan ka sake shi cikin duwatsu ya ce <coughs> ya koshi sai zo mai danƙe shi mun nan ya shiga da shi cikin duwatsu ya ciccije shi ya sako shi sai gashi ya dawo ma da jini jikinsa ya kuma za ka ai dai ka zauna mai gida ke in aka ce maka dan miliyan maka ka kawo na bayan ta shi ko ina ina da jita zo ka karbi tuho shi a huta ai su ne dabarun ma'ana iyaka yanzu abin da za a je in aka gama wannan hujja ya gama da hujja abin da zai koma na hau abin da zai koma balaga kace nan tafi sauki a je balaga a je na hau da dama za ka kawo wa mutum a sai ce ili rabi da ka ce masha Allah ka ɗauko tun farkon ka kwance ka haɗa ka yi wani ne ka tara ka je masa sai ne a koma ligan a koma ligan shi ne kawai in dai ta nan ba inda zai kullo maka nan iyakace ce to bari a koma a ka'idar larabci ta je a ka'idar larabci an ta fara sauki a haka saboda haka nan suna rigar mutane ai ina kawo maka wannan hadisa ya ce a ɗako a duba a gani a ɗauko ihidasi a can haka yanayin aka ce muhu da sun ce ka duba wannan abu an yi shi shekara kaza wannan shekara dubu ɗaya da ɗari da ɗaruruwa dubu ɗaya da ɗoriya sannan kuma ce wani ne farare a ciki alaikum da sunnati wa al khulafa ar-rashidin to yanzu kai abubakar yayi yi ya ne ce ce ba wannan magana ake ba ce a'a eh ko a'a bai yi ba ya san tijjani ba san tijjani ba to don ba san tijjani ba shi ke nasu aka ce wace kwarai annabi ya ce inda duk abin da ya saba abubakar ya saba umar ya saba usman da to ne annabi ya ce kan mu karbe shi amma kai kana iya yi amma mu kuma za mu yi shi ba shi kenan masu saurara ya da hankali ka tuna mutane ne suke sauraron ku kan Allah sa yadda amma masu masu jin ku suna jin ku dama asar ne ke فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أعطى الشيخ التجاني ورده هذا كما زعم وأذن له في تلقينه للخلق لكان من جملة دينه inda a ce annabi ya kasance ko huwa allazi a'ata shaykha shi ya ba shi tijani wurdi wurdinsa wannan kamar yadda tijanin ya dauka kuma ya masa izini wajen isar da shi da halitta la kana min jumlati da ko yana cikin addininsa da dole an kanta da shi kafin كيف وقد صرحت الآية جاء آية تهبط في الكريمة بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلحق بربه إلا بعد أن أكمل له دينه آية تأتي النبي بيموتها سيدة أكتك الدين تدع دين تجانية نبائنا ننكهم أتك كم وقد صدقت المشاهدة بني دئدوا من شهد هذه الآية حيث لم يكن ود التجاني على شكل علوقة باور الدين تجاني a wannan ka'ida ka tuna fa akwai lokaci laluri akwai lokaci ne ikhtiyari da laluri har da ranko a ciki amma fa lokacin da ka saka da wannan ayan babu ka ba hada mawjudan ko fil qur'ani wala fi ah lam yakun widdu tijani ala shakalihi hada mawjudan fil qur'ani wala fi sunnah wa ma fa'alahu rasulu kuma annabi bai yi shi ba kawo tijaniya ala haddi qaulihi wala wahidun min ashabihi wattabi'ina haba wace hujja kake ne wato lahum wala tabi'ihim wa halu majarra a wanda ke rike da wannan ba zai da aikata ba nan ce aikata cewa nan ne za a aikata a yi magana fadalla zalika ala annahu dinun jadid wannan ke nuna mana lallai tijaniya me لخروجه من الدين الدين لا تدقى الدين الذي عمل به الرسول وأصحابه وأخذه المسلمون عنهم مسلمين سكا كربانا جلسوا من طريق التواتر جماعة دقى جماعة جماعة دقى جماعة دقى جماعة دقى جماعة وانا قلت جاني دقى تجاري شيء كنا ستعليل هرازم شيء كنا يقن يقنقلوا شيء دنيا كي وبالتالي كي بوجود الكاري كو yana so suka ce hadda garau fa inna nabi fa inna rasulullahi bari'un min hadha alwirdi annabi yayi bara'a daga wannan wurdin na ƙarya lima taqaddama min annahu sallallahu alaihi wasallam saboda annabi ya mutu bi shahadati nusus alqur'ani da shaidan nassin qur'ani wa ijma'i sahaba annabi ya mutu ba'da an ballaga risala hatta ma a cikin tafsir aka ce wa tabligu risalati ko ربه وأدى أمانة يا صوكي أمانة على أكمل وجه وأحسن حال وما ورد عنه أنه يرجو كما لا باري بيضان ببداوة إلى الدنيا بعد موته وما جاء في القرآن وما ادعى أحد من أصحابه أنه خرج إليه بعد موته سيورد تجاني هاي تجاني لا يا جيما وجه شقنا الله ya isa ka wanda wannan hankali za mu ci gaba da tafiya ya isa ka na'am hmm? kullu ibadatin muqaddaratin duk wata ibada da aka yi mata adadi ma'alumi la yastati al-fardu an yazida fiha aw kusa. ɗariƙa ya take ba akwai adadi ba me ake alasiri eh? me ya ɗari me ya ɗari daban-daban ko sai za ba ku tofa ne ina mara tofa na farko lazimi eh? Eh, eh to da kuke kan ce istighfari kaman ka tambaye ka ce me suna kan ce maka Ahmadu Ahmadu suna ne shi ke nan game da wala idrisu nan da Allah sa aji ne da kun hukunci yau ne eh? mhm. kai akwai kabara ciki eh? Eh? an cika ta ƙarshe da wani abu a shekara ta ɗari biyu mai da mai yanzu kwanu kame ne ba ku biyu ba gwamna ma ya fi ku da baya nan shi shi bai yi magana ba tun da bai iya ba ba da shi aka yi <laughs> eh? ya tafi mutum ne ya je mutum ne ba ga dole mana zuwa ya koma lafiya ba zai koma ba zai koma ba نعم يزيد فيها او ينقص سبب كرتيها كما تكون هداشي لا كما تعنى هداشي ونين ود نوني اقول لازي سيمي ايه وظيفة سيمي ولد الخاص

guda hudu ne ai ya kamata yanzu ka je ka hau kan membari ka kwance ɗari kan ka dauko wannan ka ajiye ka dauko wannan ka ajiye ka dauko wannan ka ajiye ka dauko wannan ka ajiye daga baya ka koma ka dauki guda ɗaya ka kwance ka kwance ka kwance ka kwance daban daban sannan ka haɗa ka ajiye ka dauki ɗayan ma haka ka dauki ɗayan ma haka ka dauki ɗayan ma haka sannan ka tara su sannan ka ce ku zo a yi hukunci. saboda haka ake muku karatun da muna son ne mu yi sa muke yin sa da yawa don gashi na ko a fata muna son ne mu yi mu gama wurin da to kuma sai kuka taimaka ba kwa nazari to don an faɗi ku dinga dariya hmm. bari mutum je yan balo wannan masu gefen da ba sa nan eh? an kusa ku duk wata ibada da aka samata adadi sananne kuma da lokaci sananne da yake wa ibada sai ne zaman kanta bi waƙatin auyan eh, kusa wa mu'akkata bi waƙatin ma'aluma ai kamar sallah haka take dole safiya biyu ne azhar hudu ne la'asar hudu ne magrib uku ne isha hudu ne ba dama ka kara sannan asubahi tana da lokaci muktari da laluri a zahar tana da muktari da laluri la'asar muktari da laluri isha muktari da laluri asubahi muktari da laluri sannan idan ka batta haka za ka rama ta abada to tijjaniya ma haka take kaga wannan nuna ma dini ne mai zaman kansa wa'annan duka abubuwan da aka sa su ba mai yake da suna ba aya balle hadisi shi ma bai jingina kansa zuwa ga alkurani ba ya ce annabi ne ya kawo masa wannan bayan shekara ta dubu daya ai kuma kana da abinci ba sai zan tun lokacin da na kance muku ku kula da na ku kula da na ku da na in an gama sa a da a ce za a yi hukunci duk abun da aka ba shi ka'ida irin wannan adadi da lokaci ke ɓaɓɓe hadda da laluri da menene sannan ana iya rama shi har abada wannan ya nuna addini ne mai zaman kansa dole tunda me babu mani dari ko tijana kai zuwa manona ya gagara wannan ya kama ta wannan ya kama ta can tariqatu ta dinin jadidun wanda sai ya bankara يزيد فيها ينقص ومؤقتة بوقت ما لا بد من أدائها فيه صارت فرضا واجبا محتم الأداء تازم فريلا دول واجبين أيتا مثل الصلاة المكتوبة والصوم والحج والزكاة kada shi sai ku je ku kama ku dinga kama balambalan wannan shine ko za a ce maka eh lallai duk mai hankali in ka tsaya kai magana da shi wannan dole ba zai da tijaniya ba amma ka je ka mu abin da muke gano falalan an ce wanda ya kaza ya fi annabi kaza wanda ya kaza ya fi annabi kaza saboda shi ne mai daukan hankali a wurin masu ilimi ba wannan ne ba sai ce karshen da masharar ka ne to wani falga ne ba su jin tsoron ka ambata musu kaza ya fi kaza kaza ya fi kaza irin ka ɗauko tushen abin domin masu hankali za su dinga yi kullum za ka lura wa ke binka masu hankali ke tare da kai ko kuwa kudaje ka nemi masu hankali su bi kamar ba kudaje ba wanda an yi su yi haka sai sarki guduwa su dawo a haka a'a wanda suke su kowanne in ya tafi ya fita wani ginshike ne a bayan kasa mai nauyi mai nutsuwa wannan shi ne abin da ake bukata ko karatu kake inda kake buga-buga ka fi la'akari da masu hankalin ciki ba wannan kudajen ba ko da kudin nan ko za su yi maka taron dangi su yi ma kama dai da karatun suka dame ka wani hajji wasu wa man alladhi awjaba al-wird at-tijani to ya wajabta shi hada ala al-murid at-tijani fi al-islam فدل هذا على أن الورد التجاني ومن كنا من اللي كنا ورد تجاني دين جديد ده مسلمين نبا مستقل عن دين الإسلام don yanzu misalan kaje ka ce addinin jami'a addini ne sabo za a ce maka yana hujja ba ma za a ji ka ba in da ka tsaya ka yi irin wannan bayanin ba لأن الإسلام لا يبيه لأي fardin musulunci bai halatta wani mahaluki kowaye shi kana in an yi furi da an ya wajabta abu min al-ibadati ala nafsihi wajabta wa kansa au ala gairihi ثالثا ما يلزم كل فرد من أفراد المسلمين قضاء لا يلزم قضاء كنا ألانكو رأيتو بي كام كل فرد قوة من أفراد المسلمين أي أي نوع من أنواع العبادات إلا الفريضة فريضة قد أكرامها وعدها فإذا كانت الأوراد إن in ورد zan wurdin أنا tukuda ana على ممر الداري فهي إذا فريدته كنا فريد الله شيء مثل الصلاة المكتوبة والصوم والحج والزكاة كان فريد الله شيء ومن فرض الورد التجاني إن بيبا الله بابا النبي با تولونا هنا الدينين زمان كنسا على المريد التجاني في الإسلام falam yakun hadal wardu wannan wardi fa bai fa kasance ba da shaida mai wardi fi jami'il ibadat allati fa'alaha ya she kawo shi ala haddi zamihim rinju eh bayan dubu daya da daruwa da bai biyu cikatawa ne da tasa'in da wani aka fara to ka duba lokacin da ice annabi ya kawo shi kawo nan a rayuwa annabi ya taɓa yansa ba sahabban manzon Allah ba su taɓa yi ba ballanta ne tabi'ai kaga mai kai malikawa da yi bai yi wa wannan mutum ya ce shi ba malikinawa sai dai ba tijjani amma ba ba maliki ba saboda haka nan wasa bai fahaza la shakka dalilin wadihun dalili ne a sanari ala anna tariqata tijaniya dinun jadidun mustaqillun an dinin islam daban daga addinin musulunci hujja nawa uku kuma kowace hujja guda ɗaya ta gamsar kada ka yadda a bar hujja ɗaya ba tare da an warware ba duka wa'annan makamai ne da zaka je ka dinga fitar da guda bayan guda ko amma kaga ba za ka iya fitar da wani hujja ba sai ka sanya aka yi arabiyan inna hulul al-hilaki a ciki ba an ce wanda ya fita ba zai halaka saukan halaka wal uquba ala man taraka al wirda at-tijani ja'alahu faradan tunda musulunci ne ka bashi zaka halaka to an ce tijaniya ma in ka bata zaka halaka فرضا واجبا مهتما لأن الأعمال التي طلب الشارع أيكم دع الله ينعم في إلى عيكة من المكلفين مقسمة إلى قسمين فقط هما الفرض والمندوب فرلا مندوب أو إما لمن أصوله الفرض هو ما طلب الشارع شيني وند ما شرع يعني ماشي فعله من المكلفين على وجه الحتم فبس كان دولي واللزوم بحيث يثاب فاعله عند أكباد لا دواء وندعيش ويعقو تاركه والمندوب هو ما طلب الشارع فعله من المكلفين طلبا غير ملزم مما بعد ولبا أتكي مندوب أكبر مستحبي ولا محتم بحيث يثاب فاعله ولا يعقب تاركه to amma ta jani yanka bata take za ka halaka ka bi kenan farilla ne wala yu'tabaru amalun min al'amali? amali ba a wani aiki daga cikin ayyuka wala siyyamal ibada wajiban aw manduban ma ja'a min an-nabi shi zai zama wajibi ko mandubi min tariqin sahihin thabitin wa tanaqalahu ashabuhu sahabbai suka ruwaito shi wa akhadha anhum amma bitawatir aka karbo shi jama'a daga jama'a wa kullu ma laysa kadhalika duk abun da ba haka yake ba fa bid'atun mahama balaga sahibuhu bid'a ce duk girman mai shi fi tahsinihi wa difa'i anhu faman farada al-wird tijani to wa ya wajabta wuridin tijani ala al-murid tijani fil islami ba dai Allah bane ba ba ku annabi bane ba zan fara حتى إذا هذا هكذا جوي إن يبشي يحل عليه الهلاك والعقوبة زائمة العقوبة فهذا أيضا دليل واضح على أن الطريقة التجانية دين جديد مستقل عن الإسلام لا يشوف na baku shawara da abin da ko kokarin ku yi kungiya wajen mazakaran littafin kada ana karanta kuna jin daɗinsa kuna jin daɗinsa ka je karanta ya gagara ka tabbatar da ka samu ɗalibanka ku zo mu karanta littafi kama ko kaɗan sai sai guda guda ma kaɗan babban su eh? in ka samu in ɗaya masallaci suka ki kara kita wannan shi mai na da nashi wannan na da nashi kai maje ka nemi naka ta kuma ta waye cikin magabatan nan idan ya tashi muzakara da bai wasa yake in ya gama kafin zo da zai tashi wancan tashi mana kiri ga wani hadisi ne, ta wato sinadin mai kyau ne kaga asalin wannan daga kaza yake wannan sana'an sa kaza wannan sana'an sa kaza wannan ga yadda aka kwashe wannan ga yadda ya tabbata daga manzon Allah wannan isnadin sai to wannan malaka kai shafa in ji a ah, dama na ga miki ne don rige kai ka tashe ta sai dai na san kai tana da fushi